kawo yanzu ma dubban miliyon naira ne da gwamnatin tarayya da kuma na jihohi ke ma ikirarin cewa sun kashe wajen tallafa masu karamin karfi domin a rage raɗin wahalar rayuwa da ake fama da shi sakamakon annobar cutar ta corona covid-19 hakanan kuma yayin da ma ake ci gaba da lalubo hanyar magance annobar ta corona yanzu haka wata matsalar ke ma addaba jama'a musamman talaka ita ce ta mawuyacin halin rayuwar da ake fama to wai koya talaka ake fama a yanzu ahmad tukujada na ko cikin shugabannin kungiyoyin ƙananan manoma a Najeriya ya ce su fakawa yanzu ba wani tallafi da suka samu duk da harin da ake ciki lamarin ma da yace na neman raba aure. Wallahi ba abin da muka gani na cewa ga tallafi ko a hukumance ko wurin masu hannu da shuni. Ai walhanu sadan rayuwa musamman na abinci mafi yawan auratayya sun mace-mace su suke yawa ga mugun yanayi na sadan abinci ga wahalar rayuwa na tashin hankalin kebetewa da zama na zulumin da aka yi na maganan kubanniti amma a hukumance ba san ko yau zuwa gobe tun da za a shiga litinin mai yiwa akwai shirin da ake amma a kasa an yanzu kam ta kare ba mu gani to sai dai koyan da talaka ma ke kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka soma neman hanyar tallafawa domin a rage raɗaɗin da ake fama a yanzu honorable bashir muhammad bafe yan majalisar dokokin jihar taraba ne ya ce shi a maza su da goje aiko akwai rawar da ya taka yanzu musamman zamanin corona nan mutane al'umma sun shiga cikin raɗaɗin talauci talauci na ina na hawa da ba a saba ganin irin shi ba wani da wanda kasan ya fi ƙarfin abin da zai ci har yana ciyarwa yanzu shi karan shi ma ya zama abin da zai ci wahala ne to a mazabana muna da ƙauyuka da yawa muna da wurare da yawa wanda ko ka ba mutane zai taimaka musu ko mi ƙanƙanta to alhamdulillahi mun samu mun sayi babura wato mashin guda 60 muka rabawa al'umma wasu su samu su yi shefene da shi su yi acaba wato su wasu su samu abin za su je gona da shi wasu su samu abin za su je kiwon dabbobin su da shi a dazuzzuka zai taimaka matuƙa gaya wasu su samu abin zai taimake su su je wuraren aikinsu na kasuwa to bayan wannan mun sayi a injunan markaɗe mun raba mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne a cikin gidaje su tallafawa mazajensu su tallafawa 'ya'yansu da dai sauran al'umma da yake kewaye da su mun sayi kekunan ɗinki guda hamsin da hudu dukka mun ba ma al'umma wannan duk ya ɗan tallafa musu ya ɗan rage musu raɗaɗin talaushi da wahala kullum gwamnatin tarayya da kuma na jihohi kamar tutiyar cewa ne sun ba da tallafi domin a rage wannan raɗi da ake fama honorable abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar taraba ta fuskacin harkokin siyasa ya bayyana irin matakan da suka ɗauka a jihar. to eh, gwamnatin jiya dai wallahi kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa a kan wannan covid-19 dinnan sosai. ya ko zuwa yanzu an buɗe wasu kasuwanni a wasu jihohi yayin da kuma a ɓangare guda kakimin rayuwa musamman hatsi ke kara tashin goron zabi Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.